wallahi muna farin ciki da samun gayyatar da aka masa ya zo ya haɗu da shi shugaban na america president obama don ka dubi yadda siyasa take ta kasashe ba kowa bane ke samun ana gayyatar shi ya zo ya haɗu da shi president ne so muna ganin wayan abubuwan da ake yi ba shakka akwai yadda amerika take neman a haɗa kai sosai a taimaki nigeria gaba ɗaya ga wannan administration nashi din ta samu ta tashi dai yadda ya kamata za a taimaki mutane bangaren ku na 'yan asalin najeriya da kuke zaune a nan kamar akwai wani tanadi da kuka yi na karban shi shugaba buhari ba ba samu ba don yadda aka yi din wata kungiyar da ke lura da abubuwan Najeriya da gaba daya Naido su ne ke wannan shirye-shiryen amma ba shakka su sun gayyace mu mu kuma akwai mutane da dan dama da za su je din lokacin da za a wannan hayataruwa Da muna fatan dai in Allah ya so ma ya yarda mu za an ba mu wani lokaci da za mu iya mu shi mu zauna da shi shugaban kasa din a to a masu lura da al'amura na yau da kullun suna ganin kaman a baya musamman ma 'yan watannin da suka gabata dangantakar najeriya da amurka ta ɗanyi tsamari kaɗan kuna ga kamar wannan alama ce ta daidaita zumunci tsakanin ƙasashen biyu tun daga shi obama ya gaici shi buharin ba shakka ba shakka don yawanci ko da shi ma zuwan na baya can da shi shugaban obama din ya yi a afirka da bai je nigeria ba da suke mun san mu ne dama a kasan da afirka da take da girma ya kamata da ya zo to amma mun gane to amma na ganin sun sun san sun yi kuskure shi yasa wannan karan aka kira shi ya gayyaci shi shugaba buhari din ya zo na tabbata kuma wannan damuwa da muke da shi a nan zancen boko haram din su kuma wani yana damun su don kawai ba najeriya kare ba ya zuwa yanzu kamar ya kuke kallon kamalu da yin sabon shugaban kasa na najeriya tun da ya karbi ragaman mulki ba shakka ni wallahi a rariya ta ni dai ban taba ganin abu da ya bani farin ciki in ya da ya kawo maganan siyasa kamar wannan ba don in dai kowa da yake kallon siyasar najeriya da abubuwan ke dama faruwa da zaben shi kawai kowa ya fara nutsuwa wannan ya nuna sun san ba wanda zai zo ya wasa ba ne